hijira na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wadda ta dace da sha takwas ga watan bakwai watan yuli kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na iya sunna kenan gwar tudun wadaji karamar hukumar nasarawa a jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsirin qur'anil azim wanda aka fi sani da tafsirin ibn kathir muna cikin tafsirin sura ta farko a jerin surori ashirin da takwas ko da tara da suka sauka bayan hijira ta biyu a jerin surorin alkur'ani a rubutu ta tamanin da bakwai ko tamanin da takwas a asalin saukar alkur'ani ta ce suratul bakara karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta ɗari da saba'in da uku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 يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكثرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد نعم بارك الله فيك yan wa صار albarka إذا كنا tunawa وآوي da muka kwana aure ne da Allah subhanahu wata'ala ya bayani waɗansu hukunce-hukunce na zamantakewa abin da ya halatta mutane su ci daga wanda bai halatta su ci ba Allah subhanahu wata'ala waɗannan ayoyi da Allah lamma ya karanta ya kuma yana wani taujihi mutanen da suke ɓoye abin da suka sani na gaskiya su Allah subhanahu wa ta'ala sai yake magana da su shine Allah yace innal ladina yasrifuna ma anzalallahu min alkitab lalle waɗannan da suke boyewar abin da Allah ya saukar na daga littafi wa yashtaruna bihi samanan qalilan suke musanya jin daɗi kankani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na hukunce ya ulaika ma yakulu na fi ne illa na Bayan waɗancan ba komai suke ci a cikin su ba face wuta wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah kuma ranar kiyama Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim ba zai kare ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba wadda take mai radari ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda wadannan sune wadanda suka musanya bata da shari'a wadanda suka ba da shari'a sun karɓi bata wal azaba bil maghfira kuma suka musanya gafara da azaba wato suka bayar da gafara sun karba azaba fama asdarahum ala an-nar wa zai fi su jimirin haƙuri a cikin ƙonuwa a cikin da ƙonuwa a cikin wuta wannan wata fassara wasu malamai sun fassara fa ma wa ala nar wa fi su tsaurin hanci wajen jin za su iya dore azabar wuta da aka suka yi ta saban Allah subhanahu wataala a nan duniya Zanika abin da yasa suka haɗu da wancan bala'i bi anna Allah nazzala al-kitaba bil saboda Allah ya saukar da littafi da gaskiya su kuma sun bi da abin da Allah ya sauka ya saukar da hukunce-hukunce sun nuna kamar hukunce-hukuncen su ba su shafe su ba saboda haka suka hukunta wa kansu su abin da suke so wayan allazi na ikhtalafu fil kitab kuma lalle waɗanda suka yi sabani a cikin littafi da fi shiqaqin ba'id suna cikin sabani mai nisa wanda yana nesan ta su gabaran Allah subhanahu wa ta'ala da rahmatar Allah amin ya ƙoru ta'ala allah waɗannan ayoyi yana cewa innan labina ya fi muna lallai waɗanda suke ɓoyewa min yi shahadu lahu da abinda za a kafa shaida da shi akan ingancin manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da suke wannan koyewar ma an zama min alkitabi abinda Allah ya saukar daga littafi ya yahuda ina nufin yahudawa الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه suka ɓoye sifar annabi muhammad sallallahu ke cikin littafinsu wanda littafin ina hannunsu imma ta da hujjar risalati wa nubuwa abubuwan da suke ba da shaida gare shi cewa shi manzan allah ne kuma annabin allah ne fakata sun suka ɓoye haka da allah ta zahaba riyasatuhum saboda kada shugabancin su ya gushi wa ma kanu ya hudu na min al'arabi don abin da suke karba daga wajen larabawa kada ya gushe min alhadaya na daga kyaututtuka wal hafi da tsarabe tsarabe ala ta'zimihim iyyahu saboda girma masu da suke an gani. duk wanda yake fada da gaskiya to ka duba wata saniya ce samu ya rike yake tatsa take ta shaya kana tatsa su bai ta kamata ba ya kamata saniyar nan da zaka tatsa ka ba ta masara ta ci ta koshi ko ko kuwa kawai a kyale ta sai dai a tatse su wannan za su sai su ta rigima kuma wannan haka abin yake tun farko har yanzu haka abin yake duk wani wanda ka ga ya san gaskiya ya ce tsaya in tallata ta ya abin nan ina fada da masu tallata ta to a ta gajiya da yake ci ne dalilin bayyana rashin bayyana gaskiya baya so waɗanda in mayar baubayi su gane saboda zai ina ga zai rasa wancan fa khashu la'anahumullah sai suka ji tsoro Allah ya tsine musu in azharu zalika in suka bayyana mutane gaskiya an yattabi'ahum nasu yatrukuhu mutane za su kuma zana su salam su yi watsi da su da haka sai suka ki bayyana gaskiya fakata mu zalika sai suka ɓoye gaskiya da take cikin littattafan su e eh, an alama kana yahsul lahum min zalik saboda wanzar da abin da ya kasance ina samuwa gare su na daga kyaututtuka da tsarabe-tsarabe da suke sawa larabawa wa huwa nuzurun yasir tare da abu ne da ta ka kara kare ba abu ne dan gangani fa ba'u anfusahum bi zalik sai suka sayar da kawunan su da wannan dan jin dadi na duniya dan gangani wa tabu anil huda suka musanya ga biran bin shari'a wa tiba'il haqqi da bin gaskiya wa tasdiqir rasul da gaskata manzon Allah wal iman bima ja'a anillah da yin imani da abin da ya zo daga wajen Allah da zalikan nazari lafiyar da dan wannan abin da bai taka kara karya ba sun yarda su bi zaɓi a duniya ya su je lahira su shiga wuta ba da su ba ba ba'u an fusan bil'a fa khabu sai suka tabi wa khasiru suka yi asara fi duniya wal akhira a duniya da lahira amma fi duniya a nan duniya dai fa inna allaha azhara li ibadihi sirqa rasulihi Allah ya bayyanar wa da bayansa gaskiyar jakadancin manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa so a gane kuma an gane lima nasabahu waja'alahu ma'ahu min al zahira, saboda abin da Allah ya kafa shi isan ya shi tare da manzo Allah sallallahu na daga ayoyi bayyanannu wa dalail al da hujjoji yankaku wanda ba mai hankalin da zai ga wannan ikasa yadda cewa annabi Muhammad manzo Allah ƙwar'anin nan kawai ka kalle shi kana da nutsuwa za ka gana nan muhammadu musa Allah Allah ya sa kun gani ka kaddara ba ka san komai a cikin sa ba ka san komai ba ba ka san bihin ba ta ba hujje ko in yana so a ido na mutum bai san komai sai sai wanda bai san bihin ba a yaka yake cewa ko to ka kaddara ba ka san bihin ba a cikin sa ka samu ƙari'i wanda ya karanta ƙur'ani ya zo ya zauna ina karanta ka nufi ka saurare shi za ka gano wannan magana ce beyond sauran magana mutum bai isa ya faɗi irin wannan magana to sannan sai kai tunani tun da ka tashi ake cewa wannan ne shine baka taɓa ganin sauyi ba ko ka taɓa ganin sauyi amma littafi da ka ga sauyi a cikin sa ne shi ya zo shi da kansa ya edition nashi ya yi editing ya gyara wasu abu ya ƙara wani abu ya rage wani abu ko kuma fahimta jama'a فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه da aka waɗannan da suke jin tsoron sirbe shi sai suka gangata shi wa faru aunan lahu ala kitalihim suka zamanto masu taimako gare shi wajen yakar yahudawan wa ba'u da ghadabin ala ghadab suka juya da fushi akan fushi wa zammahum Allah fi kitabihi fi ghairi kuma Allah izarge su ya aibanta su a littafin sa ba a wuri ɗaya ba a wuri biyu ba min zalika hadhihi al-ayatu karima na daga inda Allah ya aibanta musu akwai wannan aya innal ladina yaktumuna ma anzala Allah min al-kitab lalle wadanda suke koye abin da Allah ya saukar na daga littafi wa yasaruna bihi samanan qalilan suke musanya jin dadi kankare da shi wa huwa aradul hayati dunya shine arado na rayuwar duniya dan wani abu da za a baka na duniya abu bujiro maka da shi ka ce kai watsi da addini ka kama wa. to ulai kama ya kullu da sai bako nihi min manna to wadannan ba komai suke ci a cikin su ba face wuta ai inna ma ya kuluna ma ya kulunahu fi muqabalati kitab kiman al-haqi naran ta'ajjadu fi butunihim yawm al-qiyamah wato abinda Allah yake cewa kadai abinda suke ci wannan abinda suke ci a cikin cikin su wuta ce wanda suke suka ta zamanto ita ce sakamakon su saboda sun boye gaskiya wuta ce wadda tana ruruwa a cikin cikunkunansu yau mai kiyamata ranar tashin alkiyama kama kala ta'ala Kama yadda Allah na madaukaki yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira an-nisa al-ashra innal ladina yaktubuna ma innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman Lallai waɗancan da ke cin dukiyoyin marayu da zalunci inna ma yakulu fi burunihim nara to sani ba komai suke ci a cikin cikin su ba ba sai wata irin wuta ce wata da sa'ira kuma da sannu za su shiga wutar sa'ira su kone da ita sura ta hudu suratul nisa aya ta goma da aka kar mutum ya gaira ya ci kayan maraya ya kwanta ya tashi a akwai ranar akwai ranar bayani an gane وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ذو حديثي إن جدتي daga manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ya'kulu wanda yake cin abinci aw yashrabu ko yake sha abin sha bi aniyatiz zahabi a cikin mazubi na zinare wal fidda da azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam to ba kuma yake konkwada yake zuba a cikin cikinsa ba fa ce wutar jahannam a gani to saboda haka wannan abin da malam ya kawo mana waɗannan ayoyi saboda ya gaya mana cewa lallai wannan abin da Allah ya faɗa haka wuta suke ci a cikin su kamar eh, wato abin da ake cewa in za ku iya ɗiban garwashin wuta ku zuba a bakin ku ku tauna ku cinye to bismillah an gane to kaga a nan duniya ba za a iya wannan ba in kaga mutum yana yi ƙarya yake matsafi ne ba wani sharifi an gane ko ya zai ba ya yi sharifai ne aika kaza kariya ne ba wani sharifi matsafi ne ko ko da rufa ne a zo zai sai maka wata birga sai zo ya gaya maka wai ina taɓa wuta ko yana abin nan kai ma samu kitsan kitsan kwato ka zuba a bakin ka ka kurkura ka ɗebi garwa shi ka watsa haka za ka jike shi da yawa ka fitar da shi ka watsa wani abu ne a cikin ko ka sa a hannunka don ka gwada sannan ka ɗauka ka gani za ka ga wutar babin da za kawai shi ke sai a samu mutane yan damfara ya zai wayan sharifai wayan sharifai waya cin wuta ko wuta ba ta ci shi damfara ce kawai jama'a to makera sharifai ba ma ganin makera suna wasan wuta to su ma sharifai ne to wasan wutan makera ma ya fi ma zama kusa da gaske akan na yan gangan Allah ya sa kun gane wannan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi ne lamba 2634 yana cikin sahih muslim hadisi ne lamba 2065 hadisin na na ummu salama Allah ya kara mata yadda da aka jama'a mu kiyaye cin dukiyar maraya wa qawluhu badar Allah da yace wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim wa dhalika li annahu ghadban alayhim abin da ya sa Allah ba zai magana da su baran kiyama ba zai tsarkake su ba kuma zai saka su a cikin azaba mai radadi saboda Allah ya yi fushi da su da annahum katamu wa qad alim dan koyi gaskiya bayan sun santa fasta gama ba, da haka sai suka cancanci fushin Allah fala yanzuru ilaihim wa la yuzakihim da haka Allah ba zai dube su ba ba zai tsarkake su ba ayyusni alaihim wa yamdahum bal yu'azzibuhum ma'azaban alima wato Allah ba zai yabe su ba Allah ba zai ainihin kwarzanta al'amarin su ba Ban zai mai musu azaba ne wata irin azaba mai tsananin radadi Allah ta tsare wa qad zakara ibn abi hatim wa ibn mardawayhi ha huna الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن ابن مردوي أبي هاشم ابن sun faɗi wani hadisi. wanda imam muslim shi ma iwaito shi min hadith al-amash daga hadithin al-amash ana bi hazin daga bi hazin ana bi huraira daga bi huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah su sallam ya ce salasatul la yukallimuhum Allah jinsin mutane guda uku Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim ko ba zai duba zuwa gare su dubar Amma ba wala yuzakkihim abu na uku ba zai tsarkake su ba bugu da kari walau azabun alim suna da azaba mai Su sai waɗannan sun taɗe sun yi asara shaykhun zanin tsoho mazinaci abin takeici wani kwanan na wani wani babban jami'in sanda yake sanda ni mana a hankalin mutane kan shaɗin rete shaɗin Ka kaga wani tsohon ɗan shekara tamanin wai ya yi refin yari ya yi shekara biyar shi da bakwai ƙofofin shekara ta mani Allah kiya shi mu mummunan ƙarshe Allah kiya shi mu ƙarfin kibi abin da baka da ƙuruciya ba ta wata mata mijinta ya ce duk zai haure shekara ɗari ce wallahi sai ga faɗa miki mari ta shi ba nan abin da bai ƙuruciya ba sai za a yi yaya da jikoki ka zama da kunya ko su dan allah amma da yawa in kaga tsohon banza da dama yarin iska allah ya wa malikun kaza da basara ke sarki shugaba magarici da ya faɗa mutane <laughs> sai kun gani ko wa ilin mustaqbir da kuma talaka mai girman kan tsiya ba shi da komai ba shi da kowa amma kan nan kamar abin an gane waɗannan mutane allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalle su ba ba zai magana da su ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai ɗari hadisi yana cikin sayo musulmi hadisi mai lamba ɗari da bakwai. sun maƙala ta'ala mukhbiran anhu sannan Allah ya faɗa ina mai labartawa game da su ite ulaiikal ladina sarau dalalata bil huda wadancan su ne wadanda suka musanya shari'a da da bata ma'ana bata da shari'a ma'ana suka bayar da shari'a suka karbi bata ai ya i'tabu anil huda wato sun musanya gabaran dawwama ko karɓar shari'a wa huwa nashru ma fi kutubihim abin da ake cewa shari'a din shine yada abin da ke cikin littattafansu min sifatin rasuli na daga sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa zikri mab'athihi da ambatan aiko shi wal bisharati bihi da yin albishir da aka yi da shi min kutubil anbiya daga cikin littattafan annabawa wa tiba'ihi da umartar mutane su bi shi wa tasdiqihi da gaskata shi istabdalu an zalika wa atadu an bi dalala sai suka musanya wannan suka fifita ɓata a akan shirya. wa takribu ne inda suka karyata shi wal kufru bihi suka kafirce da shi wa kitmanu sifatihi fi kutubihim kuma suka koyi sa a cikin suke cele da kansu wal azabu lil maghfira haka nan sun yi sanya gafara da azaba ay ifadu an al maghfirati bil azab wato sun musanya da gafara da azaba wato sun musanya gabaran yadda da gafarar Allah daga wanzu a cikin azaba wa ma ta'atahu min asbabihi mazkura shine abin da suka zakewa na daga al'amuran sababai waɗanda aka ambata me suka yi sun ƙoye gaskiya gaskiyar abin da Allah ya saukar inna allazina yatuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila to wance abin da suka yi sai ijawo musu waɗancan abubuwa ne abu da hudu Allah ya saukar وقوله تعالى فنرى الذي فما أصبرهم على النار يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل Allah madaukaki na labarta cewa suna cikin azaba mai tsanani mai girma mai tada hankali ya ta'ajjabu man ra'ahu fiha min sabrihim ala zalik wanda gansu a cikin wuta kuma ya ga inda suka daure suka yi hakuri ina mamaki ma shiddati ma hum fihi min al'azabi nakar saboda tare da abin da tsananin abin da suke cikin sa na daga azaba da narko wal aglal da sakarai ya zambi Lahi min zalik Allah ya tsare mu daga to wani ga ya gansu suna cikin wutar da haka sun zauna sun hakura suna can azaba to ne ka su da sun jure ya san ana karba a jika an gaji wa qila ma'ana qawlihi fa ma asbarahum 'ala an-nar wasu malamai suka ce ma'anar fadar Allah da yake fa ma asbarahum 'ala an-nar ai ma adwahum ma adwamahum لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار وأنين إبيس الدوامة da aiki na sako wanda yake kai su zuwa ga shiga wuta suna sane amma suka ci gaba da yin hakan har azabar Allah subhanahu wataala ta je ta kama su wa qawluhu fadar Allah zai ce zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq abin da yasa wannan mugunyar abiya same su saboda Allah ya saukar da littafi da gaskiya a masu kan gari a inda masu haƙo hazal azab shari wato abin da yasa suka cancanci wannan azaba mai tsanani da an Allah ta'ala anzala ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda Allah madaukaki ya saukar da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala al-anbiya qablahum kuma ya saukar da ya saukar ga annabawa gabaninsa kutubahum littattafansa bi tahqiqil haqqi wajen tabbatar da abin da yake tabbas na gaskiya wa ibtalil batil da bata abin da yake barna da ƙarya an gane ku dan ayi wa mutane bayani saboda ne li Allah ya kuna lin nas ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kada wani ya zama to ina da hujja akan Allah bayan zuwan manzanni to manzanni idan suka wuce su waye za su bayyana gaskiya malamai a bayan su to sai suka boye to wannan abin da suka yi Allah subhanahu wata'ala sai yi fushi da su an gane wa haula yatakhabu ayatin lahi wadancan sun rike ayoyin Allah abun wasa abin wargi fa kitabuhum ya'muru bi izhari al-ilm wa nashri littafin su yana umarta su da bayyana ilimi da yada shi fa khalafuhu wa kadzabuhu sai suka saba littafin nasu suka kare littafin nasu to wannan sai nuna ba su mai imani da littafin nasu wa hadha rasulul khatam haka nan wannan annabin wannan manzon na ƙarshe cikamaki yad'uhum ila Allah ta'ala yana kiran su zuwa ga Allah madaukaki wa ya'muruhum bil ma'ruf yana umarta su da mai kyau wa yanhahum 'anil munkar yana hanar su gabaran munkari wa hum yukadzibunahu yukhalifunahu wa yajhadunahu amma suna karyata shi suna saba masa suna bijire masa wa yaktumuna sifatahu suna ɓoye sifarsa wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su a cikin littattafansu fastahza'u bi ayatin lahi munazzalati ala rusul sai suka yi izgili suka yi wargi da ayoyin Allah da isaukar akan manzanninsa bali hadha sahabul azaba wan nakal saboda haka ne suka cancanci azaba suka cancanci narko wani haza kan saboda haka ne Allah ya ce zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد abin da yasa suka cancanci wacce mugunyar azaba dan Allah ya saukar da littafi da gaskiya yayi bayanin komai wanda ya bi shi ya shirya <clears throat> wanda iki bin sa ya ya bata wa innal ladina salafu fil kitabi kuma lalle wadanda suka yi sabani a cikin littafi la fi shiqaqin ba'id wallahi suna cikin bata da yake mun suna cikin saɓani wanda zai ɗauke su ya yi nisa da su gaban hanya da tabarki na wani Allah ka tsare jama'a waɗannan ayyuko da suna magana kan yahudawa ne to amma suna suna sun gani an gani al'ibra bi umumin lafz bi umumin ma'ana la bi khususin lafz ana izina ne da faɗaɗar ma'ana ba kalmar da aka faɗa kawai ba haka nan wala bi khususin sabab ba sababin kawai ba wato dalilin wa aka soka da waɗannan ayoyi yahudawa ne an fahimta jama'a amma duk wanda ya aiki irin nasu shi ma ya shiga labari ƙurani labari ne hira ne gasanan gasanan ku ce giza da ƙoƙi ce me ake cewa labari ake baka na gaskiya Wani ya yi kaza abin da ya ba shi da kyau ga abin da ya same shi don kai karkare amma idan kai kunnen washe gusai sai kai to abin da ya same shi kai ma zai same ka jama'a wannan shi isa da yawa ƙasar na aka daɗe ana tafsiri amma tafsiri ake ba tafsiri ba hira kawai ake an fahimta ya yi wannan nasu ya ku mutanen makka to ganin da tunin wada a nasara lokal gamma a jihar kano najeriya ina kai da ina mutanen makka allah ya sa kun gane kuma har yanzu akwai waɗanda sun toge haka suke wa mutane tafsiri yan nasu ya kuma mutanen makka ko ba zo ba kun ku bauta wa ku. to sai sai ka ji ba kai an gani a ya yi nasu ya ku mutane a gaya musu dan haka ce mutane kaga dan Kano ya shiga dan Najeriya ya shiga dan Niger ya shiga Bahaushe ya shiga Bature Balarabe kowa ya shiga da haka za a fassara mutane ƙwarai to da haka karkar da jin wannan ayar ba ta shafe ka ba ba ta shafe ka ba ba ka ɓoye gaskiya ba amma ka ɓoye gaskiya wallahi ta ka haɗa ka san gaskiya ka ɓoye ka ki bayyana wa mutane saboda wani abu da kake samu na jin daɗin rayuwar duniya kamar na faɗa ba duk wanda ka ga yana faɗa da gaskiya yanzu yana yi ne saboda akwai wata ribar kafa da yake samu sakamakon ɓoye gaskiya in ba ka gane ba suna tare mutum su faɗa su wallahi mun sa bude yake faɗa gaskiya ne wallahi suna faɗa in ka san gaskiya ne me amfanin ni da kai za ka gaya mun ka sa da yake gaskiya ne ka fito ka gaya mutane to kuma abin da mutane suka kasa ganewa ko su din ma abin da suka kasa abin da suka kasa ganewa ba wanda ya taba bin Allah sannan Allah ya gane shi ko kun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan minhu wanda duk ya bar wani abu saboda Allah sai Allah ya musanya masa da abin da yake shi alheri wallahi mu mun gani mu shaida ne na waɗannan abubuwan duk ba da mu ake yi ba yanzu yanayin da muke ciki wallahi billahi ya fi wanda muka ba mun gode wa Allah muna jin daɗin addini ko fiye da yadda muke ji a da muna fahimtar Allah muna sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala sai da yadda muke fahimtar sa to da haka babu wani abin nan da za ka ce wai dan ka wai ka kyale Allah wai saboda wannan jin daɗin da kake yi ah. ka bi gaskiya kuma ka tsaya ka ji wallahi in ka bi gaskiya ko tsirara ka tafi a duniya don ka bi gaskiya wallahi ranar lahira ta yi mamakin matsayin da za ta samu wannan matsayin a duniya nene ma matsayi ne a duniya ba bala'i ba ne allah ya baka wani matsayi yanzu a duniya ba bala'i ba ne yanzu ku kalli wani abu duk waɗanda suke zama celebrities ɗin nan wane ne ka ga ina ƙoƙari imantainin lahira yanzu wannan yarinyar da take cewa ta imam kuka ci gaba da zagin ta zama ta ba addinin nan menene ba shi ba bace ita kadai ce mai irin wannan ra'ayi to amma da isa ta samu wannan kare ta samu wannan karfin gwiwa ta zama celebrity tana jin ta samu wata ɗaukaka a duniya ko kuma bayan da to da haka wani lokacin ka samu daukaka ma a duniya fitina to da yadda ka bi Allah ka bi Allah wallahi billahi tallahi wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah shine da izza shine da buwaya shine da daraja shine da matsayi فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun ulaika hizbullah ala inna hizballahi wallahi ba wanda ya taba bin Allah sanai sau zaka babu shi kawai in kaga haka kana yin awo ne ba da ma'auni ba ma'auninka ne ba ma'auni ba dan duniya ko kowa yana auna abin da yake tsakaninsa da Allah ne da awon da yake yanayin da yake ciki ai kun fahimta ko dan duniya ina auna ina da matsaya wajen Allah ya samu duniya to wannan yana shi na Allah dan shi dan duniya ne da haka an bashi duniya yanzu yana ga ma'auninsa shine ya samu duniya saboda haka masallin duniya ka masallin lahira alamun duniya alamun lahira kuma ƙarya ne to fir'auna ya yi mulki a duniya ka buɗe baki ka ce na aljanna ko ka ce ya yi sarauta a duniya zai yi a lahira na maruzu ya yi sarauta a duniya ka ce zai yi sarauta a lahira boktu nasar ya yi sarauta a duniya ka ce zai sarauta a lahira an fahimta jama'a saboda haka wato ma'aunin da yake hannunka shi ya kamata ka tsaya ka kalla shin ma'auni ne jama'a Allah ina ba da duniya ga wanda yake so ina hana ta ga wanda ba ina ba da ita ga wanda baya kar ka dauka da ya baka duniya ko ya ba wanda duniya wai san sa to da haka duniya bayar da ita ga wani ba ma'auni ne na matsayi ba a wurin Allah dan duk irin abin da Allah ya baiwa musulmi to ya ba wani arni irin kai Allah da kansa ma yace kanu ashadda minkum watan wa aktsara amwalan sun bi ku karfi yake sun bi ku yawan dukiya da yawan yaya da kan arnan da suke suna da wayo ba hankali ne da su ba da suna da wayo amma haka suna haihuwa da yawa sai su haihu da yawa saboda su san kai haihu da yawa to kana da wata daraja in sha Allah a cikin haihu sai an sami arziki amma ka ga wannan sanadin yanzu ya kuma ga musulmi arni mai wayo ina kokari ya haihu da yawa Allah sai ce sun fi ku yawan ƴaƴa sun fi ku yawan dukiya sun fi ku ƙarfi da wa ake magana ne ba musulmi da arna ke magana ba ake gaya musulmi waɗancan da musulmi Allah musulmi to yanzu ake sun fi musulmi a wajen Allah to za ka kalli ma'auninka bawan Allah wanne ma'auni ne a hannunka shin ma'aunin ma'auni ne in ma'auni ne to ka yawo da shi za ka ga ya cika in ba ma'auni ba ne to bai cika ba Allah ya sauka na mallaka ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله نعم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على قربه وآتى المال على حده ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموقون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا نعم وأولئك هم المتقون بارك الله فيك آمين قرآن ذاتي ما كما رأى شيء كي قول نعم. الله يقول ليس البر أن تولوه musulunci ba wai kawai ku fuskantar da fuskokin ku bane ibadar mashriqi wal maghrib bangaren mahudar rana ku da mafadarta walakin nan birra sai dai abin da yake cewa musulunci man amana billahi jumla ce ta ayyuka wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati yayi imani da mala'iku wal kitabi yayi imani da littafai wan nabiyina yayi imani da annabawa wa atal mala ala hubbi kuma i bayar da dukiya bisa san dukiyar shi ma ina so amma ya dauka ya bayar suwa i bai wa zawil qurba yan uwansa makusanta wal yatama da marayu wal masakina da talakawa wa bin as-sabil da yan tafarki wasa'ilina da masu roƙa masu bara wafin riƙabi kuma yin amfani da dukiyar dukiyarsa wajen yanta bayi daga bauta ko ‘yantar da waɗanda suke cikin wani ƙangi wa ƙamar salata kuma ya tsaye da sallah wa atar zaka ta yi ba da zaka wal muku na bi ahadihim idza ahadu kuma masu cika alƙawari su idan sun alƙawarta wa sabiri na fil ba'sa'i da masu yin haƙuri cikin tsananin talauci wa dharra'i haka nan masu yin haƙuri cikin tsananin cuta wa hinal ba'si haka nan masu haƙuri lokacin yaƙi masu jajirce masu juriya ula'ikan lafi na sadaku da waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya cikin da'awar da suka yi wa ula'ikan humul kuma su ne masu takawa masu tsoron Allah an gane ko lafazin albirru a harshen larabci na zuwa da ma'anoni da yawa na daga ciki al kyautatawa na daga ciki at-taqwa wato bin Allah na daga ciki ainihin al-islam wato musulunci ne kauya da Allah subhanahu wa ta'ala na daga ciki a tafaddok bayar da sadaka ko bayar da kyauta na daga ciki al fi wujuhin khair na daga wato ciyarwa a fuskoki na alkhairi duk lafazin albir yana zuwa an gane ku. to annan da yake laysal birra an tuwallu wujuhakum ina nufin musulunci ba wai musulunci kawai ka yi sallah an fahimta gaga kwanan suke suka fahimci musulunci bayan da yake ba wani ne ba ce to ya za ka ce mutum ba musulmi ba ne ina sallah allah ya ce ba sallah ce kawai musulunci jumla ne na ayyuka da haka ne ibnu kasir allah ya ji kansa ya ce istamalat hadhihi ayatul karima wannan aya mai girma ta kunsa ala jumalin azima aka ta kunshi waɗansu jimloli masu girma wa ƙawa'ida anima da wasu ƙa'idoji masu ganewa wa aqidatin mustaqima da kuma aqida wadda take tsayayya ne kakkiya kama qala ibn abi hatim kama inda ibn abi hatim yace haddathana abi qala haddathana ubayd ibn hisham al-halabi qala haddathana ubayd ibn amr an amr bin shufay an abd al-karim an mujahid عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان أبو ذر يا تبعي من زعل الله صلى الله عليه وسلم إيماني فتلا عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi karanta masa wannan aya laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq ila akhir aya zuwa karshen aya qala thumma sa'alahu ayda yace mujahid yace sana abu zar isa ke tambayar manzo Allah sallallahu fatalaha alaihi sai manzo Allah ya karanta masa wannan ayar dai ne salbiza an to lu juwa thumma sa'alahu sai tambaye shi karo na uku fa qala idza ajalta hasanatan ahabbaha qalbu ita in kana so ka gane musulunci in ka aikata aiki na kwarin zuciyarka sai ta ji sana kan wannan abu wai idza amilta sayi'atan abghadaha qalbu in kai mummuna aiki sai ka ji zuciyarka ba ta san wannan aiki to wannan an samu imani kenan shine ka hada waɗannan abin nan guda da Allah ya faɗa wa hadha munqati'un to wannan hadisin hadisi ne munqati' fa inna mujahid lam yudrik aba dhar saboda mujahid bai hadu da Abu Dharr bin Fari ba fa innahu mata qadiman saboda Abu Dharr bin Fari ya mutu tun da wuri an gane to amma hadisin ina da eh, ina da wuta wa qala al-mas'udi al-mas'udi yace haddathana al-qasim bin Rahman. qala jaa rajulun ila abi zar alqasim dan abdurrahman ce wani mutum ya zo wajen abi zar al-gifari fa qala mal iman ce menene imani fa qara alaihi hadhihi al-aya sai abu zarin ya karanta masa wannan ya karanta mutum wannan aya laisal birra an tuwallu wujuhakum hatta faraga minha sai da ya kare karanta ta gaba daya fa qala ar-rajul sai mutumin yace laysa anil birri sa'altuka ne ba ina tambayar ka albirru bane imani nake tambayar ka fa qala abu zar sai abu Zari na ce ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzo Allah su sallam an sa'alahu amma sa'altani anhu sai ya tambayi Manza Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ka tambaye ni game da shi fa qara alaihi hadhihi al-aya sai Manza Allah ya karanta masa wannan aya fa aba an yarda kama abaita anta sai wancan mutumin kiki yarda da abin da manzo Allah ya karanta masa kamar yadda kai kaki an tarda ka yarda da abin da na karanta masa فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده sai manzo Allah sun sallallahu alaihi da shi kuma ya nuna taka da hannun sai al mu'minu idza amila hasanatan mu'mini in yi aiki na kwarai mai kyau sarrafu sai ran sai dadi wa raja sawaba kuma yana fatan ya samu ladan wannan aikin a wajen Allah ba alfahari yake yi ba wa idza amila sayyi'atan in yayi mummunan aiki ahzanathu wannan mummunan aikin zai bakanta masa ya bata masa rai wa khafa iqaba kuma ya ji tsoron haduwa da ukubar a wajen Allah ran kiyama rawahu ibn mardawai ibn mardawai ya rawaito wannan hadisi wa hadha aidan munqati kuma shi ma hadisi ne munqati wallahu a'lam Allah shi ne kuma mun sani an gani Wa واما ala على تفسير هذه الايه Amma ان زمي magana akan tafsirin wannan aya fa inna allaha ta'ala to Allah madaukaki lamma amara almu'minina awwalan bitawajjuh ila baitil maqdis lokacin da Allah ya umarci musulmai da farko muminai bayan yi hijira cewa su koma suna fuskantar baitul maqdis za su sallah thumma hawwalahum ila al-ka'ba sannan ijuyar da su yake su dawo suna kallon ka'aba shaqqa zalika ala nufusi ta'ifatin min ahli al-kitabi wa ba'd al-muslimin wannan din yayi nauyi akan azukatan waɗansu daga cikin ahli al-kitabi da wasu musulmi ma fa anzalallahu ta'ala bayana hikmatihi fi zalik sai Allah ya saukar da bayanin hikimar shin haka wa huwa annal muradu innama huwa ta'atullahi azza wa jalla cewa abin da ake nufi da yin haka ana so ne ku yi la'a da Allah ba ku kalli nan ko ku kalli nan shine abin da ake yi a Allah ya ce ayi kun yi shine abin da yake so a gani wa fitali amrihi awamirihi da bin umarci umartansa wa tawajju haythu wajjaha da fuskantar inda ya fuskantar wa tiba'u ma shara'a, da bin abin da ya shara'anta. fa hada huwa albirru wa taqwa wal imanul kamil wannan shine musulunci shine takwa shine imani cikakke walaysa fi luzumi tawajjuhi ila jihatin min al ila al birrun wala ta'a cikin lazumtar fuskantar wata fuska ta mahudar rana ko ta zuwa mafadanta babu wata alama da yake nuna nagarta ko abin da yake nuna da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala in lam yakun an amri Allah wa shar'ihi muddin ba an yi ne dun umarnin Allah da shari'ar Allah ba yanzu ba an sauya ba an ce a koma kalli ka ba ko abin da yake nuna kai musulmin kirki ne mumini ne kana da imani cikakke ka kalli nan ko da ka ba ta a fahimta ba Wani wali haza kala da haka ne Allah ce Na yi birra an tuwallu birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba musulunci ba ne. ko nagarta a ce ku fuskantar da fuskokin ku bangaren mahudar rana da mafadanta walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir a abin da ake cewa albirru imani sai Allah ya faɗi rukunan imanin Al-Imana الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أنقاني الآية كما قالت wal hadaya. kamar yadda Allah ya faɗa a cikin naman layya ya faɗa a cikin naman hada hadaya yake layyana lallahu luha wala dima'uha ولكن يناله التقوى منكم الحج سبعون ثلاثون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها wannan naman da kuke yankawa da jin da kuke zubarwa ai ba zai je taba Allah ba me Allah zai yi da Allah zai tuni walakin yana da wata kwamin Abin da zai je wajen Allah shi ne takawar da kuka yi dan wa kuka yi wa yasa kuka yi nan kawai sura ta 20 suratul hajj aya ta 37 wa qala al-uti an abbas fi hadhihi al abdullahi dan abbas ya faɗa cikin wannan aya laysal birra an tusallu wa la ta'malu ba musulunci ba ne wai ku yi sallah ko ku yi aiki fa haza hina ta'awwala min makkata ilal madinati wannan lokacin da aka juyar da manza Allah ne ko manza Allah ya juya yana kallon wato makka zuwa madina tahawwala min makka ila madina lokacin da manza Allah ya juya daga makka koma madina ma lokacin da ya hijira wa nazalat al-fara'id wal hudud aka saukar da farin loli da iyakoki fa amara Allah bil fara'idi wal amali biha sai Allah ya umarni da farin loli kuma ya umarni ayi aiki da su shine yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq kaza kaza kaza wa ruya an ad-dhahhak wa muqatilin nahwa dhalik an ruwaito ka tabbacin wannan daga imam ad-dhahhak da imam muqatil wa qala abu al-aliya abu al-aliya yace kanat al-yahud tuqbilu qibla al-maghrib yahudawa sun kasance za su ibada in za su sallah suna fuskantar wahudar rana wa kanatin nasara sun bilu kimalar mashirin nasara sun kasance suna fuskantar bangaren mahudar kimalar eh, magrib yahudawa suna fuskantar mafadar rana su kuma nasara suna fuskantar mahudar rana فقال الله تعالى تعالى يتي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب با البر بني rana da كمهو درانا دمبادتا ya haza haɗa kalamun imanin haƙiƙatu al’amur ita wannan ana magana ne ta imani haƙiƙanin imani shi ne aiki da bin shara'ar Allah wa ruya an alhassan wa bin anas misluhu an ruwa ta irin wannan daga alhassan albasari da an rabi' anas wa ƙala mujahid imam mujahid ya ce walakin albirra ma sabata fil qulubi min a'azin lahi azza wa jal abin da yake cewa albirru shine abin da ya tabbata a cikin zukata na daga yin da'a ga Allah ne goya da dokata wa qala dhahab imam dhahab yake walakin albirra wa abinda yake cewa albirru da taqwa an tu'addu alfara'ida ala wujuhiha ku aikata farillai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ayi wa qala sauri imam sauri yake walakin albirra man amana billahi alaya qala ifi hadhihi anwa'ul birri kulluha wadannan sune nau'ukan bin Allah gaba daya inda kana neman musulunci to ga abinda da zaka yi wa sadaqa rahimahullah ibnu al-kathir ya yayi gaskiya Allah ya jikarsa fa inna man ittasaf bi hadhihi al-aya wanda duk ya tafanci da wannan aya faqad dakhala fi Oral islam kullaha to ya shiga cikin hazira ta musulunci gaba dayanta wa akhadha bi majami' al-khair kullihi yayi riko da mahadai na alkhairi da magamansa gaba daya wa wal imanu billah shine imani da Allah wa huwa annahu la ilaha illa huwa abin da ake cewa imani da Allah yadda cewa babu abin bauta da gaskiya da da ce shi wa saddaka bi wujudil mala'ika kuma ya gazgata da samuwar mala'iku alladhina hum safaratun bayna Allahi wa rusulihi wanda sune jakadu masu kai kawo tsakanin Allah da manzanninsa wal kitabi da littafi wa wasu jinsi da aka ce alkitab suna ne na jinsi ba na wani nufin wani littafi guda ɗaya ba dillata saman da Allah ya saukar yashmalul kutubal munazzalata minas sama'i 'ala al-anbiya ya ga mai duk littattafai da aka saukar daga sama ga annabawa hatta futimat bi ashrafiha har aka zo aka cike littattafan da mafi darajarsu wa huwa al muhaymin ala ma qablahu min shine qur'ani wanda ya mamaye duk abin da ya gabace shi na na littattafai an gane alladhi ta ilayhi kullu khair wanda duk wani alkhairi ya take a cikin al-qur'ani wanda mala ala kulli sa'adatin fi dunya wal akhirah kuma ya kunshi duk wani dace da wani daraja ta duniya da lahira wa nasakha Allah bihi kulla ma siwa kuma min al-kutubi qablahu kuma Allah ya shafe duk wata shari'a ta wani littafi da ma duk wani littafi wanda yake ba shi ba wanda aka saukar gabanin sa daga littafai wa amana bi anbiya'i Allah kullihim qur'ani yayi imani da annaban Allah gaba ɗayan su min awwalihim ila khatamihim muhammadin sallallahu wa sallam wa shine ainihin wato muminin da za ta yayi musu imani shine wanda ya imani da manzanni gaba ɗayansu tun daga farkon su annabi adam zuwa cikamakin su shine annabi muhammad tsiran allah da amincin sa ya tabbata gare shi da gare su gabaki ɗaya. wa qawlu fadar allah da ce wa atal mala ala hubbihi ay akhrajahu wato ya fitar da dukiyar wa huwa muhibbun lahu ina son dukiyar ragibun ina kwaɗayin dukiyar nasa ala zalika bin mas'udin وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف wannan bayanin Abdullahi dan Mas'ud da Sa'id dan Jubair da wasu su daga cikin magabata na kwarai waɗanda suka gabata da suka biyo bayan su haka suka fassara kama sabata fi sahihain min hadith Abi Hurairah marfu'a kama yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Abi Hurairah ya daga maganar zuwa ga manzo Allah su sallallahu afdalu sadaqa sadaka da tafi kowace falala anta tasaddaqa wa anta sahihun shahihun ka yi sadaka kana lafiya ba sai da kai gargara ka ji an ka fara kiran curum an fara busa maka kaho za ka tashi ka ce wai ka yi za ka yi sadaka ba sannan ba kana lafiya shahihun kuma kana kwaɗayin dukiyar kana kwaɗayin dukiyar kana tsoron talauci ta'amulul gina kana fatan wadata wa tafshal faqara kana tsoron talauci to sannan ake so yi sadaka kai kyauta an gane amma ba sai ka ka zo gargara wa garda wani hakim fi mustadrak imam al-hakim ya ruwaito a cikin mustadrak nasa min hadith shu'bah wa sauri daga hadisin shu'ba da imam sauri an mansur daga mansur an zubayr daga zubayr an murra daga murra an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي وآتى المال على حبه أن تعطيه wato abin da ake saka ka ibada dukiya ina a bisa sansa bayar da duka bayar da ita kana lafiya kana mai kwaɗayin dukiyarka kana rowarta kana sha'awarta ta'amulul gina kana fatan wadata wa takhshal faqara kana tsoron talauci thumma qala imam al-hakim baya kan hadisi yace sahihun ala shart shaykhain ya wannan hadisin ya cika sharadin riwaya a wajen bukhari da muslim walam yukharrijahu amma ba su fitar da shi ba an gane qultu ibnu kasir yace wa qad rawahu waki'un an al-a'mash wake ya rawaito wannan hadisi daga ma'amash wa sufyan an zubayr haka nan daga sufyan shi kuma daga zubayr an murra daga murra an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud mawqufan amma magana abdullahi dan mas'ud ce wa huwa asahu kuma wannan din mawqufin ya fi wancan marfu'in inganci wallahu a'lam وقال تعالى الذي ديتي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الإنسان الثامنة إلى التاسعة ويطعمون الطعام على حبه سنة ciyar أبنتي abinci أبنتي بسوما سنة سوسي ma أما so su ci amma ga miskinan talaka ne wa yatiman maraya ne wa asira suna siyar da wanda yake bararre wanda an riba ribace shi a wajen yaki, sai su ba abinci ya su haƙura har suna cewa inna ma nut'imukum li wajhillah kadai muna ciyar da ku ne saboda fuskar Allah muna neman yadda Allah la nuridu minkum jazaa ba mun neman ba mu nufin sakamako daga wajen ku wala shukura kai ko ku ce kun gode ba ma da aka yi don kada su kamo da ɗan duniya an gane ku ka yi masa abu don wanda ake yin abu shi ka yi don allah amma an kana so su rama maka to ka shiga ku an gane ku to da aka kyale shi in ya rama maka ribar kafa idan bai rama maka ba dama ba zai rama ka kai amma idan kai dan irama ma to za ka yi babu ba ladan allah ba kuma abin da ka yi da shi an gane suratul insan sura ta 74 aya ta 8 zuwa ta 9 wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun afwan sura ta 77 kenan aya da 6 kenan ita ce suratul suratul insan ba za ku taba samun aljanna ba har sai kun ciyar da gabin da kuke so sura ta 3 suratul al insan aya ta 92 وقوله فدر على بيتي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة kuma suna fifitarwa a kan kansu suna da bukata amma su fifita wani mai bukata ko da ba ta da su suna da matsananciyar bukata zuwa ga wannan abin alhashir a tafiya sura da tara ita ce aya ta tara na ga wani nau'i na daban wanda ya fi wannan daraja wa min hadha wa huwa annahum asaru bima hum mutarruna ilayhi wato abin da biyu cewa wa atal mala ala hubbi shine sun fifita wani ga abin da su suna da matsananciyar bukata zuwa gare shi an gani ka ga ya fa ka bayar kana so kai kana da yanzu ba so kake ba bukata kake an bayyanta amma sai ka iya haƙura ka bayar to wannan wani nau'i ne na daban na daraja wajen Allah wa haula ya tsau wa at'amu ma hum muhibbuna la su ko wadancan sun ciyar sun bayar sun ciyar da abin da suna so amma ba wai ciyar bukata ce da su wa qawluhu qadar Allah da yake zawul qurba ma abota kusanci wa hum qarabatur rajuli sune makusantan mutum wa hum aula man aba min sadaqa kuma su suka fi cancanta da sadakar da zaka bayar mutum suna da bukata amma kada ka tsaya kullum kuma sai su zaka ba an gane kama sabata fil hadith kamar inda ya tabbata cikin hadisi as-sadaqatu 'ala al-masakin sadaqa in ka ba mabukata talakawa sadaka sadaka ce wa ala zawi rahimi sintan amma ka ba ma abocin kusanci dan uwanka kana da lada biyu sadaqatun wasila kana da ladan sadaka kana da ladan sadar da zumunci kawun aulan nasu bika wa bibir rika wa ya da aka yan uwankan nan na jini sun suka fi kowa daga cikin mutane cancantar alkhairinka da kyautarka wa gada amara Allah ta'ala bil ihsani ilayhi kuma Allah ya yi umarni da a kyautata zuwa gare su fi gairi ma mawdi'in min kitabil aziz ba wuri ɗaya ba ba biyu ba a cikin littafin sama buwayi na Alƙur'ani mai girma an gane ku to da haka ka yi ƙoƙari ka ga cewa kana kyautata waɗannan 'yan uwan naka waɗanda Allah subhanahu ta'ala isan ya su suka zamanto dangi gare ka daga abin da Allah subhanahu ta'ala ya baka to muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora ma daidai ina ga za mu kwana ne insha Allah in Allah kai mu mako sai mu tashi daga nan inda muka tsaya abin da muka faɗa ko ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada yadda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na yake ba mu ikon aiki na nisanta kuma ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa da bari ba wa akrimani ala na muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan da yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه illa بالله لله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله